Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu makiri Kasar Rasha ta yi ikirarin kwace birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin kasar Ukraine bayan da mayakan Ukraine suka makale a cikin masana'antar sarrafa karafin birnin da aka yi wa ƙawanya. ministan tsaron rasha sergei shogu ya faɗa wa shugaba vladimir putin cewa ma'aikatan karafin na azovstal da birnin gabaki ɗaya sun samu cikakken 'yanci a cewar wata sanarwa da ma'aikatan tsaron rasha ta fitar a jiya juma'a nan da nan babu wani tabbaci kai tsaye daga bangaren ukraine cewa marapul na karkashin ikon rasha a jiya juma'a shugaban faransa emmanuel macron ya nada sabbin ministocin harkokin waje da na tsaro a wani bangare na yi wa gwamnatin sa garan bawul da nufin samar da wani sabon salo na tunkarar zaben 'yan majalisar dokoki a wata mai zuwa ya zaɓi jakajiyar faransa a birnin london catherine colonna a matsayin ministar harkokin wajen ƙasar lamarin da ya sa ta zama mace ta biyu da ta taba rike wannan babban mukami sebastian lecono tsohon ministan kula da yankin ƙetare an kara masa girma zuwa ma'aikatan tsaro kamar yadda babban hafsan hafsoshin macron alexis kola ya sanar a fadar shugaban kasa macron ya yanke shawarar gudanar da garan bawula waɗannan manyan ma'aikatu ne duk da rukucin da ake gwabzawa a ukraine yaƙi mafi girma a turai tun bayan yaƙin duniya na biyu macron dai yana buƙatar rinjayi a zaben majalisar dokokin ƙasar da za a gudanar a wata mai zuwa domin aiwatar da manufofinsa na cikin gida da suka hada da walwalar al'umma da sauye-sauyen fansho da kuma rage haraji shawarar da taliban ta yanke ta rusar da hukumar kare haƙƙin bala'adama mai zaman kanta a afghanistan gagaruman koma baya ce ga ƙasar a cewar ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bala'adama masu suka sun mayar da martani dan take bayan da hukumomin taliban suka faɗa a ranar talata cewa sun cire hukumar 'yancin bil'adama ta aihrc da wasu hukumomi da suka ce ba su da muhimmanci saboda gazawar kasafin kuɗin da dala miliyan 500 saboda muna ganin waɗannan hukumomin ba su da muhimmanci kuma ba a ƙara su a cikin kasafin kuɗi ba to fa an rusa su in ji inamullah samangani mataimakin kakakin gwamnatin taliban yana faɗa kamfanin dillancin labaran reuters dama abu ne da muke hasashe daga kungiyar taliban wadda ba ta da tarihi mai daɗi a kan batun 'yancin bal'adama in ji muhammad na'im nazari tsohon mataimakin shugaban hukumar 'yancin bal'adama ta afghanistan ko kuma aihrc a takaice labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a gwamnatin kasar libanon mai barin gado ta amince da wani shirin farfado da tattalin arzikin kasar domin fitar da kasar ta yankin gabas da tsakiya daga taɓarɓarewar tattalin arziki in ji ministan yada labaran kasar wannan ci gaban da ya zo ne yayin taron majalisar ministocin kasar na ƙarshe kafin ta zama gwamnatin rikon kwariya bayan zaɓen 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata wannan shiri wani matakin farko ne na tafiya mai wahala da tsarkakiya tare da burin kubutar da kasar libanon daga taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni a tarihinta na zamanin nan matsalar da ta ɓarke a watan oktoba shekarar 2019 wadda ta haifar da zanga-zanga a faɗin ƙasar ta samo asali ne a cikin shekaru da dama na cin hanci da rashawa da rashin iya gudanar da mulki a ƙarshe masana kimiyya da suke sa ido akan bullar cutar kyan dambili a afirka sun ce sun yi mamakin yadda cutar ta bulla a turai da arewacin amurka a baya ana ganin wannan cutar ne mai alaka da kyanda a tsakanin mutanen da ke da alaka da afirka ta tsakiya da kuma yammacin afirka amma a cikin makon da ya gabata cutar ta bulla a birtaniya spain portugal italiya amurka sweden da kuma canada inda matasa da ba su taba zuwa nahiyar afirka ba aka tabbatar da sun kamu da cutar kasashen faransa da jamus da belgium da kuma australia su ma sun tabbatar da bullar cutar ta farko a jiya juma'a labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba irin matakai da rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar najeriya ke ɗauka domin ganin ta kawo ƙarshen aika aika masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ma yaƙi da sauran miyagun laifuka a birnin. A wannan mako ne, kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayya Mr. Sunday Babaji ya yi taron manema labarai inda ya gabatar wa 'yan jaridun wasu rikakkun 'yan garkuwa da mutane waɗanda suke addabar wasu sassa na birnin Abuja da kuma yankin jihar Naija. Jim kaɗan bayan kammala wannan taro, na samu tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan Abujan ga kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance. Akwai wasu ƙauyukan eriyan abaji ana kira wurin yaba adaba to yana boda ne da niger state to wayannan 'yan kidnappers da bandits suna zama a wurin to sai muka samu labari to sai muka shirya da anti-kidnapping namu da su local vigilantes destiny hunters muka far musu da muka samu ah, labari to allah cikin ikonsa da muka far musu to shine muka samu kama guda ɗaya daga cikinsu kuma muka samu recovery na gpmg wani bindiga wanda bai ji gida mai sarrafa kansa sannan kuma daga baya kuma muka sake komawa da muka kama ɗayan ya kai mu inda su camp ɗinsu wato inda suke zama cikin daji to anan suka ce eh, muka sake far musu kuma muka sake samu ak-47 guda uku daga baya muka koma kuma muka samu ak-49 guda ɗaya da wayannan artasan da kuka gani muka nuna kamar su waɗannan waɗanda suke garkuwa da mutanen sun muku bayanin kaɗan daga cikin laifukan da suka suka aikata baya eh sun gaya mana sun ce su suke kidnapping mutane ta eriyan kwali abaji da can gurin kuje sun ce su suke eh, tabbas kamar kun kama suna cikin yankin babban birnin tarayya ko a bangaren jihar Niger e, a boda ne bangaren jihar Neja amma muna sharing boda ba a magane iyakan don ita adagban da mayaki din duk kusan a haɗe suke e, to anan muka kama su. a baya na san an yi kuka dangane da matsalan garkuwa da mutane a nan babban birnin tarayya abuja har ministan abuja ya kira wani taron tsaro kwanakin baya wanda har kayo jabi a manema labaru a lokacin kamar wanda kokari kuka kara daga wancan lokacin zuwa yanzu dangane da ganin cewar an samar da zaman lafiya a wannan birnin eh da ya kira mu kuma yadda ka faɗa ne bayani to daga nan sai muka ƙara ƙaimi na kayan na aiki muka sa yaranmu sosai to shi ne yake haifar mana da wayannan nasarorin da muke kuma ina tabbatar maka tun lokacin da aka kira muka wannan magana ba mu sake samun wani kes na garkuwa da mutane zuwa yanzu ba. kamar menene yasa ba sake samu ba. eh wato domin wannan deployment da muka yi mun tura 'yan sanda cikin ƙauyuka mun sake haɗa kai da su mutanen cikin gari su bijilanti da mafarauta na wurin duk mun tsaya a wurin sosai suna ba mu goyon baya da sarakuna da shi minista da inspector general police duk suna ba mu goyon baya yanzu duk mun tura mutane cikin dawa din nan. Ah. yawa kuma shi na kwanakin baya ana ta koken cewar kamar waɗannan bandit din sun zagaya abuja akan tsaunuka da sauransu mutane suna fargaba akan yadda ake yawan samun wannan kisan a wajen gari a baya can ya zuwa yanzu na san kwanakin baya kun yi operation a wasu kan duwatsu ko za ka yi wa masu sauraron karin bayani? Eh, don mun samu labari cewa an zagaye birnin tarayyar Abuja sai muka yi organizing operation tare da duk security agencies. Air Force, Navy, Immigration, Civil Defense, NDLEA, TSS. Duk muka shiga daji, muka yi operation kwana uku. Duk dajin da suke surrounding Abuja muka fatattake su ba kowa da muka samu. Kuma har yanzu ah, ministan FCT yana da yana cikin waɗanda suke taimaka mana muka haɗa wani operation wanda ake kira na G7 wato jihohi bakwai da suka zagaya birnin tarayyar Abuja haka kuma muka sake fita irin wannan operation mun yi wurin sati ɗaya muna yi shi ma an yi nasara yanzu muna tabbatar da mutane ba wasu bandit wanda suka zagaya Abuja. Yawa kamar wannan operation na G7 za mu so mu samu ƙarin bayani a kansa. eh wato jihohi bakwai wanda suka zagaye abuja sai ita benue ta nuna interest ita ma ta ce tana so ta shiga ciki ibin do ba ta sharing border da abuja amma sauran jihohi shida muna da boda da su to shine su gwamnonin da ministan fct suka taba zama a shekarun baya suka ce ya kamata a samu matsaya idan aka koro bandits din nan sai daga Niger ko su shigo Abuja ko an kore su Abuja su shiga Kaduna ko an kore su sai aka ce to why not su haɗa kai a ga yadda za a yi operation jointly kuma ya attack din su simultaneously to shine suka kawo wannan idea din kuma cikin ikon Allah kwalliya tana biyan wannan ah, kudin sabulu eh. wato ina fahimce ka wato in kun fara operation daga nan Abuja su ma sauran jiyoyin suna daga kuyi lokaci guda lokaci muna hada tare na lokaci ɗaya mu don muna gaya musu mu shiga lokaci ɗaya dai eh, to kawo yanzu za a ce an samu abin da ake so an samu insha Allah an samu an samu sosai akwai nasara sosai. Eh. Kamar karin bayani kan nasara. Kwanan baya da muka yi tsakanin mu Buhari da Kaduna akwai wani ƙauye gawo mun shiga sosai da 'yan kaduna da 'yan niger da 'yan fct akwai inda suka yi daba su 'yan garkuwa da mutane mun ga wurin mun ga inda suke dafa abinci mun ga mai to muna ganin ko sun samu labarin za mu zo ne muka taro suka bar wurin hmm. to tun lokacin aka samu zaman lafiya a wurin haka mun yi ta nasarawan toto wurin rubuci har muna sharin boda da nasarawa eh. nan ma mun yi sannan gashi na nan tsakanin mu da dobi gurara da eh. niger state ga na adaba da yaba da muka yi yanzu kuma to shine kaman kuma shina kana ga menene ke kawo waɗannan aikata laifuka ne tsakanin al'umma a irin tunaninku ne jami'an tsaro? To, a gaskiya yana da wuya a ce ga abu ɗaya da yake sawa a aikata irin wa'annan. Amma ba zai rasa nasaba ga proliferation wato shigowar makamai tunda aka samu matsala a libya gaskiya makamai sun shigo west africa sosai nigeria kuma is not an exception makamai nan suna haɗin mutane in ba haka ba ya za ka ga mutum hudu biyar su rike ak-47 su shiga gari kaji wai sun kora mutum hamsin ai wannan makamin ne kawai to ta suka samu makamin saboda ya shigo ne to shi yasa gwamnati kuma take tashi tsaye ta ga cewa borders dinmu sun ɗauki matakai so da wayan abubuwa ba za su dinga shigowa kamar a wannan fare da kuka yi yau kun nuna wata babbar bindiga mai ciki da kamar wannan me karfin illan da za ta yi musamman amfani ta a garuruwa ko a kauyuka ai wannan bindiga gpng ne ji gidan nan ba karamin barna take ba ai gabaki ɗaya ma in ba security agencies kamar military da police ba ba ma wanda is prohibited ba wanda ya kamata a ce yana hannunsa amma yau gashi Allah ya bamu nasara mun kwato shi a gaban hannun wayannan 'yan ta'adda din. To gabaki ɗaya yana da babban illa babban bindiga ne sosai tunda kaji mai sarrafa kansa mai jigida gabaki ɗaya. Kuma na ga ka nuna wasu mutane guda uku waɗanda su kuma ba 'yan garkuwa ba su waɗanda me suka yi. Eh is very important ka san idan aka ce youth copper a yadda muke faɗi kamar 'yan bautawa ƙasa ko mm. youth copper masu yawa ƙasa hidima mm. so nysc aka ga gawanta a yare akan hanya to ta yadda ma mai tama division din suka gane mm. wando ne suka gani kamar kalan na nysc sai suka ce kai suka rubuta nysc muka rubuta nysc cewa ga wata yarinya fa mun ga gawanta to shine fa aka fara bincike aka fara bincike to shine har ya kawo mu ga ganewa cikin yadda muka yi binciken Allah da ikonsa a sai wata yarinya ne wanda wai wannan youth kofan tana tare da abu eh, eh, eh, nan saurayinta shine ta ga kaman ita wancan ta sha wahala ta yi shekara bakwai da shi bai mata komi ba bai aure ta ba sai wannan kuma ta zo tana so ta kwace mata sai ta bude wani kaman takarda na me kuke ce facebook ko yawwa yawwa shine ta jawo ta ta ce ta zo su yi kawaici to a ranan ta aikata na aikawan suka jefar da ita kan hanya to amma gashi Allah cikin ikonsa mun kama ita to yanzu waɗannan sassa da gwaɗe me za ku yi da su insha Allah muka kammala bincike za mu gofanar da su gaban kuliya eh, kotu kenan to ban sani ba ko a cikin jawabin da kai turanci kamar kai wani kira na musamman ga mazauna birnin Abuja me kake so gaya musu eh abun da na kira ga su mutanen mazauna Abuja Ah, ban san yadda zan faɗe shi a hausa ba su zama security conscious su dinga taka tsantsan da inda za su je da irin waɗanda za su dinga mu'amala da su da kuma su dinga kar su dinga barin mutane su san mu'amalolinsu kamar su san account da suke da shi ko menene ko irin halin da suke ciki tunda kidnappers din nan ai ba sa operating sai da information wani fa mai kuɗi ne wani mun ga irin kuɗin da ya samo zuwa kaza sai ka ga kidnappers yawwa ah. to shine shawaran da zan bayar sannan kuma su dinga bamu labarai cikin gaggawa in suka ga wani abun da eh, ba su yadda da shi ko sun gane ba. kuma shi mun gode Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron gidan rediyon murya Amurka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin da ke zagayawa lungu da sako don zakulo garuruwa masu tarihi. Sunana Abdurrahman Kabir Jani ɗauke da shirin. Ya a cikin shirin muna garin kwami na karamar hukumar ɓata garawa. ko mana tare da dattijo Malam Ahmad Lema don jin tarihin wannan gari na Kwami. Shi Kwami wata unguwa ce ta Fulani kamar kilomita ɗaya arewa maso yamma da garin Batagarawa. A yau ta haɗa da wani yanki Rubu da Tsauni da Agama da kwalejin ilimi ta tarayya ta Katsina wata FCE da kuma gidajen masu sauƙin kuɗi wata Batagarawa Low Cost da Katsina Polytechnic. Duk yanki ne na Kwami. Kwami ta kasu kashi uku bayan wanda ya kafa ta ya rasu. Akwai kwamin nini wadda ke cikin kwamin karama wadda nan ne shi ainihin wanda ya kawo kumin ya zauna shi sunan shi ahmadu ya zo da matarsa da kuma tawargarsa a nan abulmin wanda ya kawata ya zauna da iyalansa kwamin ta kasance neman ilimi da ainihin addinin musulunci aka yi bai muhimmanci daga bayan nan da ilimin zamani ya zo kuma sun rungume sosai da sosai na aka samu fitattun masu ilimin zamani da ake takama da su a faɗin ƙarfafa ɓata garawa akwai kwami kuma guda wadda ake kwamin abba wadda aka fi sani da yan kuma mutanen nan yan kuma sun kasance malamai ne um, kuma suna kiwo suna noma kuma habbaye sun mallaka da shanu waɗannan mutane daga bisani sai abdullahi abba ya tashi daga nan ya koma ya kafa wani kawai ake marubu gashi nan gab da fce katsina ainihin ma'anar karma ita kanta ta kwami. kalmar kwami to asalin ana nufin wato komi wato lokacin da wannan kalmar duk wanda aka danganta da shi ana nufin yana da wadatar komai bakin gwargwado arziki irin na da a nan gida mun samu tarihin cewa a dalilin kwama ta kasar sokoto wadda yake tana kusa da wani gari ake ce ma rara a cikin karamar hukumar uh, raba inda wani fito to daga nan shi wannan amadu ya taso wadda sai ya samu wurin kuma suna kwami kwami waɗanda irin mutane a wannan gari na kwami ko kuma su kwama suka yi mu'amala da su kwamawa sun yi mu'amala da mutane da dama daga cikinsu akwai hambalawa da 'yan ɗakawa da zorawa da mutanen agama hmm. hambalawa nan sanannu ne su ne mutanen unguwa alkali a halin yanzu lokacin da shi shugaban na kwami ahmad zai taho da tawagarsa ya buƙaci wani wanda ke muhammadu gigama wanda yake shi ne asalin mutanen unguwa alkali ya buƙace shi da su taho tare saboda a lokacin akan samu mahara da mayaka masu kamen bayi hmm. suka lalbe shi da da farko yaƙi ya biyo su to amma ya amince suka taho tare kuma lokacin suna tafiya cikin dare dalili kuwa saboda kada ku da mayaka su yaƙe ku to kuma dole an da maharba To kuma shi wannan muhammadu gaman gaskiya shahararren mutum ne abu da aka suka taho suka sauka da suka zo ba su sun katsina ba shi ahmadu ya zanna kwami shi kuma wani gama ya zanna makurdi ta nan da kawo in ka hanyar dan ɗan-goro da kawo shabbala kawai yana nan kuma kabarinsa yana nan shi wanda muhammadu ke gama din ah, sun taho tare sun zauna shi ma malami ne ya yi ta karance karance karantar da mutane nan wajen gewen da su abukur da sauran ƙauyuka da ke nan wajejen shi kuma amadu sai ya zauna a nan kwami na wannan gari na kwami da mutanen shi mene ne suka shahara a kan shi to mutanen kwami gaskiyar magana sun shahara a kan. ilimin addinin musulunci saboda ma can malamai ne sun taso suna ta yada addini saboda sun shahara kwarai da gaske wajen karantar da addini da kuma musamman limanci a nan a garin batagarawa za mu ga cewa tun da aka kafa garin batagarawa su su suka fara limanci a batagarawa da farko akwai ah, wanda ya fara limanci a batagarawa abdulmumin nini nan da umar kaki kasan ahmadu shi ne muhammadu muhammadu ya umar kaki to umar kaki waɗanda da ya fa abdulmumini shi ne ya fara yin limanci a ɓata garawa amma a lokacin da yake ba a sallar juma'a irin abin nan yawanci kusa za ga ba masallatan juma'a saboda wurin ƙauye mutane yan kaɗan ne yawanci sai an je irin manyan da suka katsina saboda haka a jerin limamin da aka samu cewa waɗannan mutane shahararru ne almumini shi ya fara yin limanci a ɓata garawa daga nan sai wani su ɗan dotan cafe to shi wannan ana kyautar san cewa dan uwansu ne ya taso daga can wajen garin da suke ya je shafe ya zauna sannan daga baya ya zo gano dangin shi anan ya zauna to ya yi limanci saboda haka kaga sun shahara kenan wajen da aka fara bata gara suke limanci na waɗannan abubuwa ne na tarihi wannan gari na kwami yake da shi abubuwan tarihi da garin kwami yake da shi babban dai abin da ya fi nuna tarihin kuma a lokacin shine wannan giginya da addu'a da na gaya maka wanda suke amma sun mutu ba da daɗewa ba wanda ke gudun mun san su saboda ainihin nan ne inda ahmadu yake kabarin shi yana nan da kuma akwai itatuwa yanzu haka akwai kukoki guda biyar waɗanda lalle an ce tun daɗe kwarai daga sai da ka je wurin za ka gani ka san a da inda gari yake ko za ka ce ana samun itatuwa musamman irin kukoki to akwai kukoki suna nan har yanzu in mutum yana so ya je zai gani ko kuma wani katon durmi wanda da an ce da an yi ta kofar kwaya ana hangen saboda tsananin girmansu da tsawonsa wanda annan suke kafa majalisar na karatu na ake karatu a durmi to shi ma dai ba shi amma da akwai kuma shi sannan kuma akwai rafin waje shi yana nan yanzu haka da kaji za ka ganshi wanda su so gina yana nan ana ta gyara shi ana amfani da shi ana bar ruwan shanu ana mutane suna zafi suna ebo ruwa suna sha sannan akwai kuma rafin yamma shi ma yana nan amma dai shi ma kusan ya an ga amfani saboda unguwa ta kai wurin mutane sun cike shi da shara sannan akwai wata korama wadda ake cewa fanga wadda ta raba wurin ƙauyukan kwami karama da kwami babba wato rubu akwai korama na wadda ta raba ainihin wurin za ga ita ma abu da tarihi sannan kuma akwai kaburra suna nan na ainihin waɗanda suka kawo kwame. a lokacin wannan gari na kwame wace sana'a ce mutanen garin kwame suke yi to sana'ar da mutanen kwame suke yi a lokacin sana'a ce irin ta yau da kullum wanda aka saba da ita wanda tun farko kasan abin da mutane suka fi shine dai noma da kiwo musamman fulani to mutane sun shahara kwarai da gaske wajen noma da kiwo suna kiwon dabbobi har ƙananan dabbobi to dan ni kai nan shaida ne na tashi muna da shanu Ka in zo primary school lokacin da aka makaranta sai na je nawo tatsa a garken mu na kawo gida sannan in tau da komai in tau ta gara in yi karatu sun ba da gudunmuwa kwarai wajen ba da magunguna kasan fulani suna da da kulkula musamman ciwon irin da dabbobi ciwon shanu da sauransu suna ba da magunguna sosai ana zuwa daga ko'ina ana amsar magunguna sannan kuma kaga suna taimakawa kwarai wajen sai da rinzawa naman nan wani ana samun fatu akwai da abubuwa da wanda ake samu ga man shanu ga nono da sauransu wani kalubale wannan gari yake fuskanta ta wannan gari kalubalen da ya fuskanta na farko dai babu shi saboda an riga duk mutanen sun tashi sun yi hijira abin da ya rage shine kamar rubu da gama to rubun nan tun da yake duk bangare na kwami yanzu zamananci ya shigo musu gaskiyar magana saboda za ga cewa duk yawanci ya'yan makaranta sun cika garin kuma kan inda muka yan zamani da mutane daban-daban suke tahowa za ka samu abubuwa waɗanda suka saba ma al'adar mutanen da addini za ga cewa yanzu mutum kawai sai yanka gida ne sai dan yanka kawai sai ya bada daki haya to wannan akwai kalubale kwarai wajen wannan abin da ka samu a wajen rubun nan da kuma a gama sannan kuma za ga cewa kusan gonakin da an sai da su wanda a da ba sai dai ka a bada sannan mutanen sun fantsama sun tafi wurare irin su cikin katsina akwai su kano maiduguri lagos duk zaga ce akwai mutanen gwami sannan kuma su saboda wajen tafi aikin haji zaga cewa an saka mana dangi a chadi da masar da sudan wanda yake akwai inda ma yanzu ana ziyarar juna tsakaninmu da su to madalla masu sauraro a nan za mu ɗiga shirin aya yanzu a madadin wanda aka ji muryar shi dattijo amal lima Da gidan rediyon murnar Amurka, Abdurrahman Kabir Jani ke sallama da ku. Kyau madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu na faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa jayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Ya Hausa da Yar Najeriya, Najeriya, kasa ne ya uwa da ya uba da ya. a junanmu. Mu haɗa yayi, mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya, ƙasa ya uwa uba daya idan in kana bukata ka zo birni ka zauna Najeriya kasa da uwa in kana bukata ka zo birni zauna Najeriya kasa daya je in kuka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a nigeria nigeria kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a nigeria nigeria kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da saloman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.